yanzu dare ne na lahadi 26 ga watan ramadan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da 1434 daidai da uku ga watan august shekara ta dubu biyu da sha uku. a ci gaba da karatun littafin ilamul muwakka'in an rabbil alamin na shamsuddin abi abdullah muhammad bin abi bakar al-ma'ruf bibin al-qayyim al Allah madaukin sarki ya mai sakayya da alkhairi in ba manta ba malam yana kan bayyana mana malaman addinin musulunci wanda su malaman nan sun samo asali daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama waɗanda su ne suke a makarantar farko da annabi ya kafa kuma ya karantar da su yana daga abin da ya zama wajibi ga duk wanda zai yi karatun addini kuma yake fatan ya fahimci ilimi na haƙiƙa kuma ya fahimci a ina da ina ake zuwa a nemi ilimi a wajen suwa kuma musamman in yana son ya fahimci addini fahimta kyakkyawa to ya ƙoƙari ya san annabi da ya zo da wannan addinin annabi shine source shine tushe na wannan ilimin to suwa ne ne almajiran shi na farko su kuma almajiran annabi na farko su wane ne almajiransu domin ba ka cewa sahabban manzan Allah su dukansu malamai ne amma su dukansu sahabbai ne kuma su dukansu masu daraja ne da falala kuma su dukansu 'yan aljanna ne amma cikinsu akwai 'yan kasuwa cikinsu akwai manoma cikinsu akwai waɗanda suke aiki na sana'o'i mabambanta cikinsu kuma akwai malamai irinsu na abubakar umar usman ali irinsu abdullahi dan mas'ud abla mas'ud abla abbas irin su umar da dai sauransu wanda duk malam ya riga ya yi mana bayani dalla dalla a kansu in ba manta ba karatun da ya gabata malam ya ɗauko mana wani fasli mai matukan mahimmanci inda ya da na umar kuma a irin waɗannan bayanai da malamai suke gabatarwa suna nuna mana cewa lallai mu cire hasada a cikin zuciyarmu ba don komai ba sai dan. za ka ji ibn mas'udin ya zo yana yaban wanda kai a tunaninka ibn mas'ud ya ɗara wannan ilimi to amma kuma za ka zo ka je na cewa ai ana neman ilimi aka samu wani magana ya ƙare mun karanta da ku sanda zai da ɗan thabit ya rasu ibn abbasin tsayawa a akan kabarin yana cewa haka za yadhhabul ilm yace ka ga haka haka ilimi zai tafi ma'ana bi ulama malamai irinsu zai dan sabit suna rasuwa to haka za a waye gari watan wata rana ilimi ya ƙare ina fatan mun gano wannan da kyau to yau sai ya ce faslun ga wani fasli Uthman ibn Affan Usman dan Affan Zunnurain sarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya auri 'ya'ya biyu na annabi sannan khalifan manzon Allah sahabin manzon Allah attajirin da ya amfani da dukiyan shi wajen gina addinin musulunci kuma abin mamaki shi usman dan affan din nan dan uwa ne na jini na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda mahaifin annabi abdullahi yana da kanwa kanwan nan ita ta haifi ya etta ita ta haifi usman shi kuma abdullahi ya haifi manzan Allah kenan manzan Allah matsayin kawun sayyidina Uthman yake ina fatan mun gano wannan da kyau kaji da tsatsan nasu yake Yan family ɗaya ne ta ɓangaren uwa kuna fahimtar wannan to amma da yake 'yan shi'a sun iya makirci wannan tarihin sai suka bi sai suka binne shi mu ko malamanmu da yake bin tarihi na keke da keke da bin diddikin al'amara ba shi ke gabanmu ba sai muka bar su suka gurɓata al'amarin tarihi al'amarin tarihin musulunci sai zo musulmi a hagungunci sai ka ɗauka usman ɗan affan wani bare ne can daban sai ka ji ana ta zagin maka banu umayya banu umayya banu umayya so ake a zagi manzan Allah a fakaice an rasa hanyar da za a zaga Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace mun yi cikakken bayani dangane da nasaban sayyidina Uthman a cikin karatun da muke na ashabun rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ya sa mu dace wa kana min al-muftina Usman ibn Affan yana daga cikin manya-manyan malamai masu fatawa malamai masu majalisi malaman da suka zauna shiryar da al'umman annabi saƙon da annabi ya zo da shi Usman yana ciki duk da kasantuwan shi ɗan kasuwa ne Ƙala Bunu jarir ibn jarir na tabari sayyidul mufassirin yace ghaira annahu lam yakul lahu ashabun yu'rafun ya sake ilimin sayyidina uthman shi bai da zaunannin ɗalibai sanannu ne waɗanda suka zauna karantar da ilimin da shi ya karantar da su wannan ya sa sai baka jin labarin karatun ibnu a sayyidina Uthman ya shiga gari mala ce wal muballiguna an umara futiyahu wa mazahibahu wa ahkamahu fi dini ba'dahu kanu akthara min al muballigina an Uthmana wa mu'addina anhu Daliban da suka zauna karantar da ilimin da sayyidina Umar ya karantar da bayyana fatoyin shi da irin hukunce-hukuncen da yayi a cikin al'amarin addini a bayan rasuwan sayyidina Umar ɗin sun ɗaramma waɗanda suka tsayi wajen karantar da fatoyi da ilimi da hukunce-hukuncen sayyidina Uthman da yawan gaske ina fatan mun gano wannan da kyau zai iya yiwuwa kana da ilimi ilimin da ya fi na kowa ma amma in ya kasance ba ka da zaunannin ɗaliban da suka koyi wannan karatu daga wajenka kuma suka je suka zauna zaman karantar da wannan karatun a madadinka to ka ba inda zai ji ba za a ma a ji labarin ka ba kwata-kwata ina fatan mun gano wannan da kyau aka ce laisu afqahu min malik lais dan sa'ad ya fi maluku fiqhu ya fi shi ilimi ya fi shi komi ma amma matsalan shi lais dan kasuwa ne bai da almajiran da suka tsayu wajen isar da sakon ilimin shi da yake da shi amma shi imamu darul hijra yana da zakakuran ɗalibai waɗanda suka kai suka komo wajen karantar da ilimin da suka tsotsa daga wajen shi jama'a mun fahimci wannan da kyau ko wannan shine bambancin yanzu misali in ka je duniyan yan shi'a makirai za su ce maka dan me za a ce yar annabi za a ce ba a ji iliminta ba hadisanta babu babu fatoyinta ba ba ba gashi nan da suna ta faɗi sai ka ce ƙwarai da gaske ba ta da su ba ta da ilimi ne sai a ce tana da shi amma me yasa Aisha ta fita sai ka ce to ku tsaya ku nutsu Fatima bayan rasuwan Annabi wata shida ta yi a duniya ta rasu Aisha kuma bayan rasuwan Annabi sai da shekara 56 ko da me wata shidan nan safiya da yammaci karantar da hadisi take babu kakkautawa ita kuma wancan mai shekara 56 so ɗaya take a yini dole ne 56 nan tafi wancan kuma Fatima bata zauna zaman karantarwa ba domin bayan rasuwan annabi firgicin rasuwan sai ya sa mata rashin lafiya rasa uba wasa ne ballantana uba irin manzan Allah jama'a kuna fahimtar wannan da kyau wannan ne abin da ya fi dacewa ya zama wajibi a ba su ansa da shi a bisa abin da yake na haƙiƙa a tarihi Allah maɗaukin sarki ya samu dace mala ya ce aliyu muna abi talibin to bayan na uthman sai kuma sayyidi ali ɗan abi talib Allah maɗaukin sarki ya ƙara mashi yarda mala ya ce wa amma aliyu bin abi talib salam amma shi sai na ali dan abi talib wannan kalma na alaihi salam da ake danganta ta ga ali da sauran ahlul baiti malama kida suka ce babu kyau abin da ya kamata yanda ake cewa radiyallahu anhu ake yin taraddi ga sauran sahabbai su ma ahlul baiti abin da zai masu kenan fadin karramallahu wajahu shi kanshi wannan bid'a ne ina fatan mun gano wannan da kyau mala ya ce fantashirar ahkamuhu wa fatawihi shi a aliyu dan abi talibin hukunce-hukuncen da ya yi a zamanin rayuwan shi da kuma fatoyin shi sun yadu wala talallahu shi'a ibn al-qayyim ce Allah ya tsine ma 'yan shi'a albarka fa innahum afsadu kathiran min ilmihi sun bata mafi yawancin ilimin sayyidi ali bilkazibi alaihi ta hanyar kirkiran karere su danganta mashi yanzu kamar littafin na hajjul balaga suna cewa wai hudubobi ne na sayyade al duk ƙarya ne ɗan abin da yake na sayyade na al ɗan kaɗan ne kamar misali bible suna cewa maganan allah ne maganan allah a ciki ɗan kaɗan ne sauran duk ƙare-ƙaren su ne haka littafin na hajjul balaga haka mafi yawancin littattafansu gaba ɗaya in ka je ka bincika za ga ƙarya ne Sau da shi'a suna cewa izasta sanna ra'ayan ja'alnahu haditha suna ganin wani ra'ayi ya burge su kawai sai su shiga ɗaki su kero wani hadisi kawai sai zo ce ma annabi ne ya faɗa to mutanen da suke da irin wannan ƙazanta irin wannan corruption ya mamaye su duk abin da suka faɗi sai an tsaya an yi bincike a kan shi to da wannan ne sai malaman musulunci suka za suna shakka da tambaba dangane da mafi yawancin maganganun da suke danganta masa yadda na ali da sauran 'yan ɗakin shi sai aka waye gari ana cewa sayyidina ali ya ce za ka samu mutane suna taka tsantsan mai yiwuwa yana daga cikin ƙarerayin da waɗancan 'yan shi'a suka ƙirƙiro suka danganta mashi haza ta ji da ashabal hadithi min ahalis sahih malam ya ce da wannan ne za ka samu malaman hadithi musamman waɗanda suka sa sharaɗin sai ingantacce za su ruwaito la ya atamiduna min he? ba kasafai suke dogaro da duk wani hadithi da aka ce sayyidi ali ya ruwaito ba wa fatwahu da kuma sauran fatoyin shi illa ma kana min tariqi ahli baitihi sai in hadisin da yazo ta hanyar ahlul baiti to su ma 'yan shiyan da su gane ana wannan takatsantsan sai su koma suna kirkiran hadisan ƙarya da isnadan ƙarya sai su dangance ta hanyar ahlul baiti ina fatan mun gane wannan da kyau to shine sai malai yake cewa min tariki ahli baitihi wa ashabi abdullahi ibn mas'udin ko ta hanyar daliban abdullahi Dan mas'ud ka abidata as-salmani wa shirah ibn abi wa'il wa nahawihim sai ta hanyar waɗannan to su kuma 'yan shi'a ba su yadda da abdullahi Dan Mas'ud ba ba su yadda da alƙali shirehu ba ba su yadda da wa'il ba da duk waɗannan ina fatan mun gano wannan da kyau domin shi'a suna cewa bayan rasuwan manzan Allah wai sahabban manzan Allah baki ɗaya sai suka yarda sai adadin da ba su wuce hudu zuwa bakwai ba wai su kaɗai ne suka tsaya a musulunci kuna fahimtar wannan da kyau ko wanda wannan ƙarya ne babu mutum ɗaya tallin tal daga cikin sahabban annabi wanda ya rida a bayan rasuwan manzan Allah babu shi waɗanda Allah maɗaukin sarki ya isharan za su zo cikin musulunci ne a bayan rasuwan annabi su aka samu wannan matsalan a cikinsu wanda Allah ya ishara ce idza jaa nasrullahi wal fatah wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja to waɗannan ne da suka shigo cikin addinin musulunci gayya sosai sai ya zama sun musulunta ba su dace da tarbiyyar da annabi ya masahaban shi na farko ba kuma ya zo ya rasu shi sai aka samu wasu sun koma bautan gunkinsu da aka fidda su daga gare shi wasu kuma sai suka koma suka nitsa a cikin duniyar munafinci wasu suka tsaya a cikin musuluncin amma kuma suka yi imani da cewa musailama manzan Allah ne lokacin da aka ritsa su aka ce sai sun kawo dalilin ya aka yi musailama ya zama manzan Allah sai wani mai suna rijal sai miƙe ce wai shi yana wajen manzan Allah ya ce musailama manzan Allah ne yi ƙarya da ƙarerai ya cusa mutane cikin bala'in da suka fada a ciki Kun gano wannan da ke ku shi yasa ku yi hankali ku yi taka tsantsan da ƙarya wallahi ƙarya mugun sharri ne ka ɓatar da wani don wani abu na duniya ko don ɗaukakan wani ko don buƙatan wani ka shiga bala'in da ba zai ƙare ba aka waye gari waɗannan sun ce su musulmi ne amma kuma sun yi imani da musailama manzan Allah ne suka ja gefe wannan gaba ɗaya babu wanda ya shakkan kafircinsu wasu kuma suka ce sun yi imani da fulaiha shi ma manzan Allah ne da aswad ansi shi ma manzan Allah ne wasu kuma suka ce sun yi imani da saja ita ma manzan Allah ce ita ma manzanniya ce kenan kun gano wannan da ke ku? haka suka ba suka karkasu duk wani abin da ake na musulunci za su faɗa in aka ce la ilaha illallah za su rasulullah musailama rasulullah saja kaza ulaiha kaza aswad ansi kaza haka suke wannan su kuma ajinsu daban akwai wanda sun ce sun yadda annabi shi ne ɗan saƙon Allah musailama ba manzan Allah ba ne, kuma sun yadda da komi na musulunci to amma kuma ba za su bada zaka ba komi za su yi amma ban da zaka akwai wanda suka ce za su bada zaka za su yi komi na musulunci amma ban da sallah to cikin waɗannan ne waɗanda suka shigo cikin addinin tsoron kar harin sojojin musulunci ya kai zuwa gare su kun gano wannan da kyau ku to su ne suka yarda da waɗanda suka ga ana ta musulunci ana ta musulunci ana ta yi kar a yi ba su sai suka shigo da yahudawa da nasara da suka lura cewa kai musuluncin nan fada da shi gaba da gaba ba zai yiwu ba bari su shigo Shi ne suka shigo irin su abdullahi ɗan saba al-yahudi ku samu farko-farkon karatunmu na littafin al-intisar lissahabi wal'al من افتراءات السماوي الذال na الدكتور بن Bun Amir Ar-Ruhaili za ku samu gamsassun bayanai da muka yi dangane da tarihin wannan takadarin haka in ka koma ka samu karatun littafin alfarqu bainal firaq wa bayani firqatin najiya minhum aqaid firqatil islamiyya wa kaza kaza wannan da muka muke karanta na albagadadi zaka samu cikakken bayani akan waɗancan da ake cewa sun yarda da kuma abubuwan da ake zargin sun yi ɗin da abubuwan da suka kai suka komo wanda sai dai a ce Allah maɗaukin zargi ya kiyaye jama'a mun gano wannan da kyau ko to waɗannan ne suke yarda amma sahabban manzan Allah da Allah ya rika yaban suna cewa na ja'o min na rabba na ghfir lana wal a wanda Allah ce man min minkum an dinihi fa ya atillahu Allahu biqaumin suwaye sai di Ali ya ce Abubakar ne da jama'an shi sanda sayyidina abubakar ya nufin zai yaƙi waɗanda suka yarda ai an ɗan ja mashi ya ce wa ya ce wallahi lau mana uni iqalan waɗannan da suka hana zakka da za su hana ni ta baibai, ma'anan wannan magana shine ana ba da zakkan saniya sun yadda za su ba da zakkan saniya sun yadda amma kuma ta tabaibayin ɗaura san ne ba za su bayar ba kun gano wannan da kyau ku ya ce wallahi sai na yaƙe su akan haka Don duk wanda ya raba tsakanin sallah da zakace sai na yake shi Don an ba da shawara an ce ai a rabu da su a hankali ana lallashin su har a kai lokacin da ai za su gane ai za su dawo ai waye mutu ai waye rai ai menene ce ina ai billahi ba su isa ba shine Abubakar ya dawo da su kan hanya ina fatan mun gano wannan da kyau to shine sai ce wa kana radiyallahu anhu shi sayyidina ali wa karrama wajahu dama hamlatil ilmi alladhi awda'ahu kama qala sayyidina ali yayi kuka rashin dalibai waɗanda za su koyi ilimi a wajen shi yayi kuka da wannan ba dan karami ba har ma yake cewa inna hahuna ilman yace kun ga wajen nan yana nuna kirjin shi yace nan zankame yake da ilimi law asabta lahu hamalatan yace law asabtu lahu hamalatan ina ma da a ce zan samu waɗanda za su ɗauki ilimin ba ɗaliban don lokacin da sayyidina ali ya samu lokacin karantarwa lokacin kuma abdullahi ɗan saba al-yahudi ya riga ya yada bala'in da ya yada na allatan da sayyidina ali dan sayyidina ali wata ya fito masallacin kufa yana fitowa kawai su wajen mutum ɗari ko mutum saba'in suka faɗi suka yi sujada ya ce me haka suka ce anta anta ya ce ni ni ni niwa suka ce an rabbuna yayi yayi yayi yayi suka ƙi su komo kan hanya shi ne ce mara aitul amra amran munakkaran ajashtu wadda auto autu ya yace yayin da na yi ne su komo kan hanya sun ƙi ya ce kawai sai na kunna wutata ai kawai ya ce sai na nemo almajiri na kambar muka ci gaba da cusa su a ciki ina fatan mun gano wannan da kyau to lokacin da ya kamata ya karantar ga bannan da Abdullahi dan Saba al-Yahudi yi sannan ga rikicin da ya barke an kashe khalifa Sayyidina Uthman su waɗannan da sun je sun yi ƴan ƙullo su da suka ƙullo sun ce Ali yana da hannu a kan kashe shi saboda haka da wani dalili ne ya hau karagan mulki tun bai nemo kalata wanda suka kashe khalifa ba ga rikici fitina tsakanin shi da mu'awuya. ga fitina tsakanin shi da khawarij ga fitinan shi'a a ƙarƙashin jagorancin abdullahi ɗan saba al-yahudi sai aka waye gari ɗaliban ilimin gaba ɗaya sun watsi ina fatan mun gano wannan da kyau mala ya ce faslon ga wani fasli amman tashar dina wal fiqh a wajen suwa da wane ne bayan waɗannan sahabbai aka samu ilimin addini da fiƙihu kuma ya yadu mun gano wannan da kyau ko fiqhun musulunci daga ina ya samu yaduwa kuma Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace jama'ar annabi muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala Allah maɗaukin sarki ya iso mana da manya-manyan bakinmu algatwala barka da zuwa san da zuwa kamar yadda <clears throat> muka sani kuma kafin isowar malam na sanar da ku kuma na Fala Abdulrahman tun ɗazu cewa hakikanin gaskiya tsare-tsaren da muke gudanuwa a kansu tsari ne wanda suke gudanuwa kamar haka ba ma tafsiri da la'asar ba don komi ba sai don lokacin ne malamin mai yake gudanar da tafsiri wanda gaba ɗaya can muke zuwa mu zauna gaban ashekul albani muke jin tafsirin alkur'ani mai girma sannan kuma ba ma gabatar da tafsiri bayan isha'i kasantuwan malam yana karatun sayowar buhari a yanzu haka gaba ɗaya za mu tafi karatun sayowar buhari to amma wannan wani aji ne wanda muke zama muke karantar da abin da ya shafi fiƙihu da kuma aƙida to duk bayan karatun magariba bayan mun yi sallan isha'i muna zama muna wannan karatuttukan to sai ban mu rufe wannan ajin ba duk da zuwan azumin watan ramadan duk shekara haka muke yi za mu taƙaita karatu sai mu marmaza sai mu tafi karatun sayul bukhari da ake yi amma tafsirin alkur'ani kuma mu da asuba muke yi domin ba zai yi mu raba kan ɗalibanmu albani na tafsiri mu ko muna tafsiri a lokacin ba ba zai yi ba la yufta wa malikun filmajina dole ne sai muka raba tsarinmu to mu ko ba za mu ce malam ya fito da asuba ya zo wajen tafsirin ba ba za mu iya ba gaskiya yasa muka ce sanda muke karantar da waɗannan ɗalibai na musamman kaɗai to malam in ya samu lokaci to sai kawo mana wannan ziyara. wani lokaci kuma an samu lokaci wani lokaci sanda aka tara kunzumin ɗalibai sosai to malam sai ya zo Allah maɗaukin sarki ya saka malam da 'yan tawagan shi da alkhairi malam wakilin shugaban majalisar malamai ce malamai ne na ƙasa a sheikh sani ya haya jingir Allah ya ƙara mai lafiya kuma malam kaga dai wannan shine majalisunmu nan ne muke gabatar da karatuttuka na musamman tsakanin ɗalibai maza mafi yawancinsu malamai ne su da suke da makarantu da suke karantarwa da kuma 'yan uwa mata ga can su haka suke ɗalibanmu ne zaɓaɓɓu na musamman da muke karatu da su sannan su mata muna yin tafsirin alkur'ani mai girma da su tsakanin azahar da la'asar a kullum sannan kuma akwai karatu da muke da su a bayan sallah alhamis da juma a dummaku mako kuma anan muke gabatarwa nan ne majalisunmu sannan makarantar islamiyyarmu da muke da ita ginanniya da kuma tana can da kuma filin islamiyyar a can baya sosai haka wannan shine inda muke gudanar da al'amuranmu sannan ofishinmu kuma yana can za mu je malam zai kai mana ziyara ofis da izinin Allah in Allah maɗaukin sarki ya so Allah maɗaukin sarki ya sa albarka kwanakin baya an bani muhadara wanda zan gabatar a Jos akwai tafiya wacce ta nemi ta kama ni zuwa Saudiya za mu je Saudi German Hospital da wata ‘yar uwana to sai aka sami akasi biza na sai ta kasance har yanzu ba samu biza ba kuma na aika ma malam sai malam ya ce insha Allah yana mana fatan alkhairi ba zan samu daman ansa wannan gayyen da aka yi man ba sakamakon wancan tafiyar to kuma Allah maɗaukin sarki ya sa gashi in ban tafi ba a riga an yi reflection dina da wani insha Allah Allah ya sa wani gayyen ta taso to insha Allah hannu bibi mu karba Allah maɗaukin sarki ya saka da alkhairi muna maraba da malam malam zai gabatar da shi da kuma jawaban da ya zo mana da suna alkhairi Allah maɗaukin sarki ya saka da alkhairi sannan na biyu wannan karatu ne na aji kamar yadda muka sanar malam karatu ne na aji kuma wannan karatun da muke na aji ba ma sa speaker sama amma sakamakon zuwan malam da kuma muna son alherin abin da zai faɗi ya game unguwan baki ɗaya to za mu buƙaci malam ya ba mu izini masa sifika kowa ya amfana da abin da malin zai faɗi insha Allah Allah madaukin sarki ya sa mu dace shikenan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد من أراد مؤنسا فالله يكفيه ومن أراد حجة فالقرآن يكفي من أراد الأولى فالقناعة تكفي ومن أراد وائذا فإن الموت يكفي من لم يكفي شيء من هذا فإن النار يكفي نعوذ بالله من النار أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السلام عليكم يا جماعة المسلمين godiya ta tabbata ga Allah mai komi mai kowa wanda ya haɗa wannan fuskoki namu fuskoki masu haske fuskoki masu cike da alamu na imani muna gode wa Allah subhanahu wata'ala da ya mana wannan baiwa kuma a wannan soyayya muna fata ubangiji Allah ya ƙara dawamar da ita wannan alkhairi da kuke samu muna fata ubangiji Allah ya amfanar da mu da ku da shi wannan makaranta muna fata ubangiji Allah maɗaukakin sarki ya ƙara ƙarfafa ta irin waɗannan makarantu a wannan ƙasar nadirai ne idan aka ce nadir shi ne makalla wujudu wanda yake kaɗan ne ake sa, don haka in a hukunci ne ma sai a ce annadir la hukuma lahu nadiri ba a masa hukunci ya mutum cikin mutum ɗari sai aka samu mutum biyu sun yi wani abu mara kyau za mu iya gamewa mu ce duk haka mutane suke kaga nadir la hukuma lahu Allah maɗaukakin sarki zan fara da ku kafin in yi sama ya yi muku baiwa wacce yake da yawa wurare ba a same ta ba Allah ya yi muku baiwa wacce yake mafi yawa ba a same ta ba baiwar da Allah ya muku ita ce baiwar da kun samu malamai ko kuma kunyar da za ku yi karatu ba ko ina aka samu wannan ba don haka babu abin da za ku yi ƙoƙari sai ku gode wa Allah sannan kuma ku yi tatwijin wannan abin da ɗa'a ɗa'a ita ce asalin kowane irin abu a ibada sai Allah maɗaukakin sarki ya nuna ɗa'arsa ita ce gaba ɗa'ar annabinsa ita ke bi idan aka samu mutum bai da ɗa'a to bai da addini ya yi wallazina amanu a tsi'ullaha wa a tsi'ur rasula wala a a'malakum ya kuwa da suka ba da gaskiya da Allah ku yi ɗa'a ga Allah ku yi ɗa'a ga annabi Muhammad kada ku ɓata aikinku bi maza bi adami ta'a idan dai aka da'a ga Allah baka da da'a ga annabi Muhammad to aikinka in ka in ma kai Allah bai so aikin ɓatacce ne ubangiji subhanahu wata'ala bai tsaya nan ba sai da ya ƙara kiranmu ya ihwal allazina amanu Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum ya ku wanda suka ba da gaskiya da Allah wanda suka gasgata Allah suka gasgata manzansa suka gasgata wato littattafansa arkanul iman din nan guda shida suka yarda da shi to ku yi da'a ga Allah shine littafinsa ku yi da'a ga annabi Muhammad lokacin da yake da rai shi ɗin kansa bayan baya nan sunnar shi annabi Muhammad ɗin sallallahu alaihi wasallam sai Allah maɗaukakin sarki ya ce a nan wurin wa ulil amri minkum ai taqdiruhu wa ati'u ulil amri minkum nan wurin sai aka bashi aka batta a buɗe ati'u Allah wa ati'ur rasul nan dan a nuna wato muhimmancin da'a ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan kuma sai aka haifa hasafinta aka yi mata atafi domin a nuna maka waccan ɗa'afa daban da waccan ne sai waccan ɗa'ar, sai wannan ɗa'ar da za ka yi sai ta dace da waccan tukunna ta bayan in ba ta dace ba la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq ɗa'an nan babi ne mai ƙarfi wanda ubangiji subhanahu ta’ala da ya ce wa ulil amri minkum nan? ulil amri minkum suna da ma'ana kowanne a babinsa sunansa ulil amri. malamai ulil amri ne ulil amri ne amma kuma kowa ana yi mai ɗa'a a babinsa za ku iya yarda da ni da cewa malamai suna da daurin da za a yi musu da'a ne duk abin da ya shafi addini Sheikh Salih Al-Uthaymeen rahimahullah cikin sharh na Riyadu Salihin ya fito da wannan wannan zahirar karara ya fitar da ita ya nuna ta yayi mata stam wanda in ka riga ka karanta wajen zaka fahimci wannan malamai suna da babin yi musu ɗa'a. duk abin da ya shafi fatawar shari'a tunda abin yanzu ya zama mulki daban ilimi daban idan suka samu karo da shugabanni akan abin da ya shafi shari'a akan abin da ya shafi addini to sai mu bar waɗannan shugabannin mu malama ƙa'ida kenan sannan akwai abin da ya shafi duniya daman ulil amri minkum dinnan sune al-umara wal ulama ko al-ulama wal umara abin da ya shafi duniya idan gwamnati ta ce yau kada kowa ya fita sai malam ya ce a fita nawa za mu bi? eh? na gwamnati tun da shi kansa ƙarƙashin gwamnatin yake in ka sake ka ce za ka bi malam a nan wurin ka yi ganganci saboda nan nasu ne hadda shi ma ma'amurin bitta'a a nan wurin an umarce shi da yi ɗa'a su kun ga ɗa'a babi gare ta fagi gare ta don haka muna fata ubangiji Allah ya taimake mu ya ƙara kwarzanta ku ya ƙara tabbatar da ku akan ɗa'a gaskiya sheikh muhammad da awwal albani ya samu nasara cikin tafiyarsa tayyib wannan ya kamata a faɗi wannan kuma yaban bangoni ya zama dole a lokacin da wasu suke ƙoƙarin fahimtar sunna ita ce ka bugi ƙirjinka ka aikata komi abin da ka ga dama ba ka da ɗa'a a lokacin nan ya fahimci akwai haɗari akan hakan sai ya ɗauki makarantarsa makaranta ce ta ɗa'a a lokacin da wasu suke ɗaukar a lokacin da yake ɗaukar ɗa'a ibada ce ta Allah a lokacin nan wasu masu da a wasu na suke ɗaukar ɗa'a shirka Baron ba mu wani comparative wanda yake alhamdulillah wannan abin ya ba da wani abu wanda yake hissi lokacin da aka yi maganan nan ta haɗin kan nan yana daga farkon wanda ya yarda da haɗin kan kun san dalili saboda alhamdulillah wannan shukuran ne la zan faɗa muku alaƙata da malam sani haya jingir wannan ƙungiyar ta rabu ban san ta rabu ba don saboda ban taɓa motsawa a inda nike ba ina fata an fahimta amma tun a wannan lokacin ni abin da na san malam sani a haya jingir. in e ce a bakinsa e ce in a'a ce a'a ku fahimci wannan kalmar in e ce a bakinsa e in a'a ce kuma a'a don haka a haɗari da ake gani na matsalar haɗuwar kai a baya ni da kai muna iya cewa in an ce ina za a iya samun haɗarin matsalar inda ba za a samu haɗin kai da wuri ba ni da kai muna iya cewa wajensa amma ku duba da yake abin ana yin shi don Allah daga ina kalmar haɗin kan ta fito kuna fahimtar maganar kuna gane abin da nake nufi wannan abu ne nake so in gaya muku wanda yake reality kamar ka taba shi a ƙasa kamar ka jefa a ƙas so ina so in gaya muku in ƙara tabbatar da wannan watin Allah ya sa an gina mu mu a yadda muke tafiya akan da'a kuma da'a mai tsafta kada ku yi zaton cewa da'a ce mara tsafta yadda wasu suke fahimta da'a ce mai tsafta wacce in ka ga baka samu ta ba to wanda ke tare da ita ne ya bari tashi ta yi dauɗa bai wanke ba da haka sai ya yi taklidul a'ama kun san taklidi ya kasu kaso biyu akwai taklid taklid shar'i akwai kuma taklid a'ama wanda duk inda aka ja ka sai ka tafi akwai taklidin da kai baka kai matsayin mushtahidi ba za ka yi koyi da wanda yake na gabanka amma ala basira in ya kawo ya kawo dalili ka ji ya tabbata ya tsaya sai ka tsaya a wurin in bai tabbata ba sai ka ta neman bayanin har lokacin da zai tabbata sai ka tabbata a inda ka tsaya wannan shine taklid wanda yake diddu mushtahid naqid mushtahid don abubuwa ne guda biyu in baka zama to mujtahidi ba zaka zama to muqallidi ina fata an gane taqlidin da ba a so shine taqlidul a'ma wanda kawai ka rufe idan ka kawai inda aka ja ka aka tafi in bango ne sai a daka da kai ina fata an fahimta a daki bango da kai ko a fada rami da kai sai an fada ka ji kwacar nan sannan sai ka burza ka ce yaya ka so ka dawo baya kuma dole dai a wuce da kai haka nan ba taqlid alal basira malamina ne in ya faɗi kaza wanda ya dace da tafiya shikenan zan tsaya nima in duba in gani yaya abin nan yake haka yake eh shikenan na natsu eh na natsu in ban natsu ba to har yanzu ina nan ina neman bayani amma kuma tunda ban samu wani wata hujja wacce tafi wannan ba ina kan wannan abin ranar da na samu wata hujja wadda tafi wannan to sai in taka birki sannan unwa malan malam addu'a ina fata an gane kan abin da nake ganin bai yi daidai ba ni kuma in roƙi Allah ya sanya nawa daidan ne wannan shine ake cewa to haka tafiyar can take a yadda na san tafa saboda shekara ta ko rabu wannan shekara 21 kenan ina fata an gane shekara 22 mu ce yanzu bare ne shekara 20 shekara 22 Allah kuma subhanahu wa ta'ala ya zo ya haɗa mu wato sirrin da ke nan wurin shi ne sai ya zamanto cewa duk inda akwai ɗa'a to ɗa'an na nan wurin inda babu ko ɗa'a hakanan za a tafi kuma a lalace akan haka Allah ka sawa samari ina jawo hankalinku kun yi farar samartaka tun daga kan malaminmu ina fata an gane malaminmu zan ce har mu ɗalibansa mun yi faransa martaka sa'an nan dattawa da kuke ƙarfafa mu da ina kallonsu ina fata an gane ubangiji Allah ya saka muku da alkhairi wasu na can akan titi dattawan suna kallon mu suna tsine mana sai su jefa tsinuwa sai ta je ta daki inda za ta daka sai ta back to sender ina fata an gane laysa almu'min bil la'an wala bit ta'an kama sahha an nabi sallallahu alaihi wasallam mu'mini ba mai tsinuwa bane ba kuma mai yawan suka bane idan ka jefa tsinuwa sai ta tafi ta je ta yi zagaya ta gaba ta halin da za ta fada ba kamar ka jefa bal a ƙasa sai ta yi ina sai ta koma sai ce casting a kanka kaga ka koma ka shiga matsala a lokacin da waɗancan suke zagi a lokacin ku kuma kuna nan tare kuna kafaɗa da kafaɗa dawa da ƴaƴanku da jikokinku kuna ɗaukar alkhairi ubangiji Allah ya ƙara wa rayuwarku albarka kuma samari ubangiji Allah maɗaukakin sarki ya ƙara wa rayuwarku albarka a lokacin da wani saurayi yake ganin bari ya tafi ya je wajen ƙwallo ko kuma majalisar da za a zauna ana gardamar ƙwallo ko lokacin da yake ganin bari ya tafi wajen wata abokiyar harkarsa ko lokacin da yake tunanin bari ya tafi lokacin ta'addancinsa ya yi na ƙwace ko lokacin da yake da wata dai wani abu wanda yake contrary da abin da kuke kai a lokacin ku kuma kuna nan makaranta kowa ya ɗauki littafinsa yana sauraron alheri kai kuna da bisharar cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin mutane bakwai da hadisin da ya inganta cewa Allah zai musu inuwa ranar da babu inuwa sai inuwa Allah akwai shabun nasha'a fi ibadati Allah duba ku gani shabun ha kowane saurayi ya shiga nan nikra shabun nasha'a fi ibadati Allah wani saurayi ana ba mu labarinsa ne nikra fi siyaqil khabar tufidul umum duk saurayin da nasha'a ta ra'a-ra'a. ya girma fi tilla, ba abin da yake in ba bautawa Allah ba sallolin nan gaba ɗaya ba sa wuce shi na filfili yana iyaka ƙoƙarin abin da yake yi aƙida ko dutse sai dai kyale shi inda yake to wannan yana daga cikin wanda Allah zai yi wa inuwa ranar da babu inuwa sai inuwar Ubangiji ja'alani Allah wa iyyakum min ha'ula'i alladhina yadhilluhum Allah yawma la dhilla illa dhillah gaskiya nayi sha'awar a ce in taso in dawo zaria na kawai ya isa abin sha'awa wannan kuro to ina jawo hankalinmu gaba ɗaya mai uba shi ke wa ubansa addu'a mai malami shi ke wa malaminsa addu'a kun gane wannan magana wanda bai da uba uban wa zai wa addu'a sai ga duk uban kowa ma aikin banza ne wanda bai da malami malamin wa zai addu'a sai ga kowa ma aikin banza ne tunda shi ta jarida ya karanta karatunsa bai zauna da ladabi irin wannan zaman ba ya ga yadda malami ke son shi da alheri malaman nan namu ba abin da ya kamata mai musu in ba addu'a ba akwai hadisin annabi muhammad ya ce idan mutum ya mutu in kafa amaluhu illa min salat idan ɗan adam ya mutu Imam bukhari ya ruwaito wannan a cikin littafin Sa'ad al-Mufrad kuma ingantaccen hadisi ne. Sa'annan a cikin sharhin zaka duba ka ga ba uba kawai ake nufi ba. Da wanda ya tsaya matsayin uba shine malami ka dauki adabul mufrad shuruh ka duba zaka ga wannan magana da nake faɗa maka. idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min thalathin sai annabi ya ce sadaqatin jariyatin sadaka mai gudana wani idan kana gani yana da makaranta to sunansa makarantarsa inda yake watin generating din incomes ne ba ne dan bayan ya mutu a ina dai zai ci ya sha da da shi da iyalinsa manufarsa nan da haka ba ya yi wa 'yan uwa musulmi ne gaba ɗaya inna innamal a'malu niyat sadakacin jariyatin ta kama gina masallaci gina makaranta sayan littattafai alkhairai dai ga sunan da yawa wa'anda yake dasa itatuwa yin abubuwa wa'anda yake na maslaha amma wanda koda bayan mutum ya rasu abin zai ci gaba wannan yana cikin sadakatin jariya ce mala ya ce au ilmin yun tafa ube ko ilmin da ake amfani da shi yanzu wannan karatun da ake yi wa zai gaya min ranar da za a ce waɗannan wa'anda suke ɗauka alkhairin nan za a ce gaba ɗaya abin da suka ɗauka ya ƙare ba zai gaya ma ranar malam ka fita wani na iya tambayar ka menene in alwala ta yi kaza ta yi kaza za ka ba shi ansa ko ba za ka ba shi ba shi ma zai ba wani kuma ma musamman ma aka ce nan duk amintattun wa'anda ake karantarwa ne su kansu suna da makarantu kila kana da mutum goma a hannunka ko duk kila mun kai ɗari nan kowa da mutum goma goma mun kai mu nawa kenan ya eh? dubu ɗaya ko to kowa a ce za a bashi lada daidai yaya to wannan lada daidan duk lokacin da aka same su shi malam yana tashi ta karantar da ku ƙila guda ɗari sannan kuma kun samo dubu in aka zo aka haɗa da tashi kwaya ɗaya da dubu da kwaya ɗaya. Malam shi ma can tashi kwaya ɗaya ƙila da ya karantar da wannan shi ta da kwaya biyu. To haka nan za a yi ta yi wa'ancan da suka karantar sai a ɗebo ladar kaga su dubu ɗin nan ƙila ce kowa kuma ya karantar da mutum biyu sun zama dubu nawa kenan. Eh? Dubu uku ga dubu can ga ƙwabi biyu kowace dubu ta jawo ƙwabi biyu dubu nawa kinan, uku to duka haka za ta tafi don haka shi ya sa annabi Muhammad ya fi kowa lada au ilmin yuntafa'u bihi au waladin salihin Ya la ko da na ƙwarai salih mausuhun bis an siffanta shi da cewa salihi nan da aka ce ana ta magana da maza kan mace ta ce a'a banda ni wannan taglib yuqal lahu taglib zakar al'unsa ko? ko dan arinja yadda namiji ne akan domin rijalu qawwamuna ko wajen halitta aka fara halitta ma ah sai aka halicci mace min dil'i adam alaihi salatu wassalam daga kashi daya na annabi adam aka cire ki duk girman ki da kike gani kasusuwan ki haka shi ma na girman ki haka kai ma da kashi daya aka halicce ki kashi dayan kuma shine na awaza ko na hakarkari na saman can aka balle sai aka halicci mace hikimar ita ce lokacin da aka cire na tafsiri suka ce bai ji zafi ba aka ce da ya ji zafi ba ranar da mace za ta zauna da namiji hikima hikimar kenan da ya ji zafi lokacin da aka cire ya tashi ya zambur to ba ranar da namiji da mace za su zauna lafiya amma da aka zare bai ji komai ba aka halice ta ya tashi sai ganta ce ya matar zai taba ina sadaki Allah subhanahu wataala ya bada sadakin yadda ya bayar ina fata an gane dan haka kai ma ba za ka bakkar ka taba sai da me ha ke kuma kake zama balangandi karki zama me balangandi kowa ya taba ki shikenan wayo Allah kowa ya taba ki ke baki dauki sirar maryama ‘yar imran ba allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbihi wa kanat min duk inda mace take inda duk mace take alherinta yana nan ga kiyaye farjinta in ta kiyaye farjinta shi nan ta zama cikakkiyar mace amma idan ta saki kanta in ta saki kanta to ta shiga bala'i ku duba maryam alaiha salam Allah ya ce ta kiyaye farjinta ta kiyaye farjin nan nata Allah ya ce sai muka busa daga cikin ranmu ruhun min arwahina rai daga cikin rayukanmu shine ruhun din ruhun min arwahina wani rai daga cikin rayukan da muke halitta da kun fayakun inna mathala isa inda allahi ka mathali adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun wane ne aka halitta min turabin annabi adam alaihi salam annabi isa kuma aka halice shi da kun shi ma annabi isa kuma da kun din da haka wannan wani qiyasi ne a wanda malaman qiyasi suke cewa ina fata an gane yadda aka halice shi da kun aka nan wannan ma aka halice shi da kun da aka ruhun min arwahillah shine kalima min kalimatillah ita ce kun Allah ya ce fa na fihi min ruhina wa sadaqat bi kalimati rabbiha ta gasgata bi kalimati rabbiha da kalmomin ubangijinta wa kutubihi da littattafansa wa kadat min alqanitin ta zamanto cikin mutane qanitai masu tsara dokokin al masu da'a alqunu ta'a kamar yanda sayyidatu Aisha ta ce duk inda kaji an ce qunut a cikin alquran ana nufin me ta fa kanat min at-ta'iat sai ta kasance cikin masu da'a sai Allah ya mata tukuici ku duba yadda mu'jizar haihuwar annabi Isa ta fito ta fita sace tsarki kafin ta dawo da ɗa Allah ya ce rufe bakinki mu za mu nuna musu matsayinki Waliyyar Allah waliyar Allah ba annabi ba ce duk da mala'ika ya zako ba annabi sunanta ba sunanta waliyyar Allah ba annabi ba ba annabiya imma tarayyanna min albashari ahadin ahadan faquli inni nazartu lirrahmani falan ukallimal alyawma insiya in da a haɗu da ke saboda wannan ɗan ki ce ni yau ina azumi daga nan aka samu asawum bi ma'ana imtina an shay shikenan kawai ma'anarsa to ta yau ba zan magana ba Suna zuwa kuma ya maryam anna laki haza ina kika samu wannan ba ta magana ba ha fa shara, tana ishara qala inni a abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyya waja'alani nabiyya ko waja'alani mubarakan aina kuntu wa ausani bis salati waz zakati ma dumtu wa barran bi walidati wa lam yaj'al li jabbaran saqiya ku ɗauki surar tana yi haka ku yi magana ya za mu yi magana da kawai sai yaro cikin tsumman goyo kawai fanfajara bil kalam kawai shi kenan kawai sai fara inni abdullah ibawan Allah ne karku ce min Allah ataniyal kitabi Allah zai bani littafi kai waje waja'alani nabiyya nan gaba ma Allah kai nan take na yi ma annabi ne ya ci gaba da wa'azi ya ci gaba da wa'azi ya ci gaba da wa'azi suka ci kai wannan ya fi karfin kai ai wannan dan Allah ne au ilahun ma'ahu au au au au au au saboda sun ga abin da ba su taɓa gani ba kun ga yadda soyayya da ba da matsayi yake ƙetarewa sai ka mai da mutum Allah baka sani ba ta inda suka halaka kenan soyayya da su da ba da matsayi har ta kai ga cewa sun allantar da shi wasu ka ce ilahun ma'allah salisu salasa wane ne wane ne aƙida da irin ta kafirai Allah isa waka so don Allah ina jawo hankalin mata abin jawo hankalin ku kenan a kansa sa'annan kuma ku kiyayi duniya mata ku kiyayi duniya kuna jin tsoron talauci wajen jin tsoron talauci wanda yake ba ma talauci annabi yake jin tsoro mana ba mal faqaru akhsha alaikum ba talauci annabi yake ji mana tsoro ba abin da yake jin tsoron duniya a bude abin da yake ji mana tsoro a bude mana duniya ko ina mu rike ta ta halakar da mu kamar yadda ta halakar da wa'anda ke gabaninmu a shekaru ba ba talauci bane abin tsoro tambaya da ansa a baka duk abin da ke cikin duniyar nan a ce naka ne namiji kenan a baki duk abin da ke cikin duniyar nan a ce naki ne amma in kika gama kika mutu zaki shiga wuta ko in ka gama zaka shiga wuta a baka cikin talauci duk talauci ya kare a kanka in ka mutu za ka shiga aljanna wanne za ka zaɓa eh? talauci kalima wahida talauci talauci to Allah kashe mu talakawa ya tada mu kuma cikin talakawan talaucin nan kalma ce nisbiyan sai ka je ka tadda mai kuɗi bai da kana'a amma ya zama faƙar bai na ainihi komi ya tara babu komi ya tara babu ganin masu kuɗin nan ne kuɗin fuga su nan suna nan amma kullum so suke yi sai sun ninka su in ka zo ka matso kusa da su ka ce a bani sai su ciro mai tsoka su baka za su talauce kai kuma yanzu nan akwai wani alkhairi da za a zo kana da naira ɗari biyu kana iya cire ta ko gida ko waje babu ka ɗauka ka bayar da kai mai da mai miliyan goma ko mai miliyan ɗari biyu wane ne ya fi wani imani shi ne ma'anan na ga dinari ɗaya yana tsere da dinari dubu tunda mai naira dubun nan mai naira dubun nan kila yana da miliyon ko biliyon ko triliyon sai ba da dubu kai kuma naira ka goma ita ke na aljiwa ka ce fi sabilillah sai ka ɗauka ka bayar wa ya fi wani tawakkali lau tawakkaltum ala Allah haqqa tawakkulihi la razaka kum kama razaka tair ya gudu khimasan wa ruhu bitana da za ku da za ku tawakkali ga Allah iyaka tawakkali Allah zai azarta ku kamar yadda yake azurta tsuntsu wanda zai fita ba komi a cikinsa ya dawo ya ƙoshi to don haka ba da Allah a daina tsoron talauci kuma ku sani fatin ragi ne razza ne iya duk abin da za ka ci da iya za ka sha da inda za ka zauna da inda ba za ka kwanta da menene duk Allah ya tsara maka a kai asali ma arzikinka na bunka fiye da yadda ajalinka ke bunka don haka annabi ya ce ittaqullaha wa ajmilu fi talab daga cikin wahayin da ake wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da haka ina jawo hankalinmu nan bakili ne na akida kuma akidar safiya ghair munkadira wacin akida ta ahlus sunna muna fata Allah ya ce mu kawai abinda ne ku abinda kuke da shi na ɗa'an nan ku ƙara a kanta amma kada ta wuce ɗa'a iza faƙa shai'u ala haddihi in ƙalaba ala ziddihi idan abu ya wuce iyakarsa sai ya koma ba shi ba idan aka ce wannan ya wuce gajere ya koma mai kenan a tun aka ce ya wuce tsawo ya koma mai kenan gajarta so idan abu ya wuce iyakarsa sai ya juya so da haka da'ar ta innama ta'a fil ma'ruf innama ta'a fil ma'ruf sa'annan malamai ina sake jawo hankalinku ku ƙara tsayawa ku jajirce wannan abin da kuke kanku kukewa sa'annan kun san manhaji salafiyan nan kalmar nan ta salafiya. ɗaya ce daga cikin sunan ahlus sunna su ne ta'ifatul mansura su ne ahlus sunnati wal jama'a ina fata an gane su ne su ne su ne su ne suna nan sunaye daban-daban wa'anda suka fi shahara kenan su ne ashabul hadith sunaye ne na shai wahid ɗaya ne amma da sifofinsa ba wani abu ne ahlussunna ahlussunnati wal jama'a salafiyya illa abu guda ɗaya nan duk mumine ne mutane muke ko amma ya sunanka abdurrahman sunan malam muhammad awwal sunan bawan Allah Idrisu Hassan di ya fitar da mu daga mutum bal ma yana ƙara tabbatar da mu mutane ne su da haka jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna Salafiya ce Salafiya jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna ce kawai manhaji ne ba naka bane ba nawa bane ba na iya shigar da kai ba na iya fitar da kai ba ka iya fitar da ni ba ka iya eh, fitar da ni sa'an nan kuma kowanne yana iya ɗoruwa ya tafi ɗoɗar aljanna yana iya da'awa ko da'awa ya shiga wuta haɗari ne malam shaddun nasi azabat yawm al-qiyamah wanda ya fi kowa azaba ranar tashin alkiyama shine man kana siyabuhu siyabul anbiya wa qalbuhu qalbul Jabari. kashi duk inda ka ganshi sunna ashe zuciyar muguwa ce wanda da an ganshi za a ce za a tuna Allah rajul ne da ka ganshi za ka tuna Allah ka gane kai wancan mutumin mutumin kirki ne amma makiri ne kura ce cikin fatar munafiki Allah ya sauka ta ujibuka asamu wa in yaqulu tasma' li qawlihim ka'annahum kushubun yahsabuna kull sayhatin hum al-adu fahzarhum qatalahum Allah anna yufakun ka aida awa da baka Abin da ka faɗa a baka ya zamanto a zuciya tsoron karka zamanto munafiki tsoron karki zamanto munafuka wannan hijabi da wannan niqabi ni'mas sima sima idan akwai aiki har a zuciya amma inda dai niqabin ne kawai hijabin ne kawai to ba za mu ce ki cire ba don saboda an amintu ke da ke da matsalaki amma ke matsalaki kuma ta fi kowace matsala matsala saboda kin je wannan hijabin da niqabin duk sai ya juya sai ya zama wuta wala uridu an utila alaikum faqad ataltum ba na son tsawaita amma na riga na tsawaita saboda gaskiya tsakani da Allah malam Muhammad Awwal mai shago na alkhairi <laughs> wanda ya tara irin wannan alkhairi mai shago shago na alkhairi Allah ya sa ka je Bauchi ah, Gombe take ko yawa to akan mumbari na ganka daga nesa amma kai ba za ka gani ba lokacin tunda da kukuna sama mu muna ƙasa <laughs> daga cikin baiwar da Allah subhanahu Ta'ala ya masa yana daga cikin masu wa'azinmu na ƙasa za mu ci kuma ku riƙe. Allah zai taimake ku kuma wannan alheri da wannan uzuri da ka bayar insha Allah zan ga wa malashi ni ba daga Jos nake direct ba amma daga mina nake amma ni ina mamakin me yasa aka zaɓe ni aka kawo ni zariya har ina mannan mamakin abinda nake gani zariya ya kamata a kawo mata wani bajimin malami ne mala ya kai ni ba inda nake ba amma ɗa'a ta sanya dole zo in ba don haka mazariya ta fi karfi na sai dai abin da na faɗa har yanzu na zo na ga zariya zariya alhamdulillah duk abin da ka zo in dai na ilimi ne to akwai wanda ya fi ka ciki to kawai abin da aka fi su da shi har yanzu ina faɗa haɗin kai amma malam ya a ni ya ce da ya ce da alhamdulillah Allah ya sa ya zama daɗin ya tabbatar mun cewa duk wani mai tsalle-tsalle to zai yi tsalle ya dire kuma a tafi da shi akan sunna da yadda ubangiji ba mu son kowa ya tafi mu san kowa ya tsaya a tafi da shi muna musu addu'a duk wani mai tsalle to in ya tsalle Allah ya sa ya dire akan kitabu wa sunna kada guguwar yan bid'a da santsin bid'a karkashin bid'a ya ja shi ya gangara Allah ya sawaka ko na san zuciya dan shine ilahun awwal ilah ubid da ilimi sai ka bace ilimi ta ta turu in ji wasu mai yawa ilimin ka da yawa amma in ka fi son zuciya sai a batar da kai ala ilmin akan ilimin ka sai ilimin ka ya jagora ka zama irin bilambin bin ba'ura ilimin ka yi jagora ka zama ka masalil himar ilimin ka ke jagora ka zama ka masalil kalb da sauransu yahudawa ai suna da ilimi kuma ilimin bai amfani ba don ba aiki da shi su muna fata abin da Allah ya azarta mu da shi na sauraron malamai muna kwata ubangiji Allah ya tabbatar da mu kuma har yanzu ina ƙara muku tahni'a ku tsaya ku rike wannan alkhairin ba ko ina ake da irin wannan alkhairin ba kuma zan gaya maka wannan sai ka tashi ka tafi wani wuri tukunna ka je ka zagaya ka je ka nemi irin wannan wurin ba za ka samu ba kuma wai ba wai babu masu ƙoƙarin su hakan ba ne ba za a ba su dama ba ko da su suna da damar su bayar wurin akwai qadiyatu ta'thir wa ta'assur nace zan dinga zuba kama kurra sai dai muna fata zubar ta zama ta alkhairi ina fata an gane in dai magana ta zama ta alkhairi ita yi to amma komi da lokaci da limit yana da kyau muna fata Allah ya mana albarka ina ganin nan zan tsaya sunana Idris Sulaiman ana yi mun kuniya ko ko kinaya ta ita ce Abu Shuraiha ina fata an gane ni asali na mutumin Jigawa state ne iyayena kenan can suka haife ni Amina asali na ɗan lambu ne ɗan lambu ba ɗan malami ba lambun nan naka ne kuma ina alfahari da haka kuma ina yi wa iyaye na addu'a ina yi wa malama na addu'a ina wa shugabanni na addu'a da Allah ya sanya maka samu wannan alkhairin ta ƙarƙashinsu shi ne al'ilmu ya rufa ubaitan la'ima da lahu wal jahlu yahdumu baitul izzi gidan da ba komai ba sai ilimi ya daga shi Allah ya sa muna cikin haka gidan da ke komi jahilci sai ruguza shi sun ba don haka ba ai a ce ɗan lambu ɗan lambu <laughs> eh? ba eh baka san lambu ba jama'a wai san lambu kowa ya sallan mu ba kowa ya sallan mu ba masu aikin rafi masu noman rani kun gane wannan duk inda ruwa yake nan suke kwarawa duk sunan ne wannan ko ka ce ɗan lambu ko ka ce musu kwarawa duk inda kwari yake ruwa yake to nan suke bi to ubangiji subhanahu ala ya ɗauko ka daga kwari ya dawo da kai tudu tudun ma na suna in ji malam ai sai ka gode wa Allah kan daga iyaye ne duk wanda yake son malami to sai ya ga malami cikin ƴaƴansa sai ya ga malami cikin jikokinsa ko ya mutu sai wannan abin ya biyo shi duk wanda yake yake kin malamai sai ya ga jahilci tare da shi wannan ka'ida ce wannan hadisi zahirinsa albar ma'a man ahabba hadisi ne wanda yake yana da zahiri na ma'anarsa ta kusa da ma'anarsa ta nesa kada mu yi bayanin yan bida mu ce zahiri da ne. akwai ma'anarsa ta kusa ya hatamil dai kawai fi itimalat yana iya ɗaukar kaza yana iya ɗaukar kaza yana iya ɗaukar kaza kada mu mu yi fasara yan zahiri da yan baɗini baɗi nan mugun abu ne Allah ya sawaka in ka tono shi babu abin da ke ciki in ba wari da ƙazanta da shirka da kafirci ba shi ne mana kafin rufe barin ba da misali ɗaya da shi zan rufe wannan aya innal ladhina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatama Allahu ala kulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawa wala kuma azabun alim wasu suka ce su ma mumine ake ake ake ake yi ake bayani nan ai ba wani abin da ake cewa kafiri duk duniya masu bautar Allah ne sai aka ce to innal ladina kafaru sai suka ce innal ladina kafaru wal kufru fil lugha huwa sitr إن الذين كفروا الإيمان سواء عليهم أأنذرتهم أم, أم, أم لم تنذرهم أن يتركوا الإيمان لا يؤمنون لا يصدقون بأن يتركوا الإيمان لماذا؟ طبع الله على قلوبهم الله هو الذي طبع نفسه على قلوبهم لا ينفك عنهم طبع الله على قلوبهم وعلى سمعهم لا يسمعون إلا ما يريد الله وعلى أبصارهم لا ينظرون إلا ما يريد الله ولهم عذاب والحب في حب الله لأن في في ال لأن في الحب ألم والألم هنا ولهم عذاب أليم في حب الله سبحانه وتعالى باطني مالا باطني abin da ke cikinsa sai kafirci to nan na tsaya ɗaliban ilimi ne ba sai na fassara ba za su gane menene ake cewa zahirin amma zahirin me yake nufi innal kafa kafaru billahi ko so suke cewa to ba wani abin da ake cewa kafiri kafiran ma Allah suke bautawa karka ga wani mutum yana bautawa gunki ce wani abu na ai duk duk Allah suke bautawa Allah ya sawaka Allah ya raba mu da wancan mugun zahiri da wancan da waccan ma'anar ta zahiri da baɗini wanda yake ba abin da ke cikin baɗinin sai kafirci Allah ya sauka سبحانك اللهم أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Allah madaukin sarki ya saka wa malam da alkhairi kashin gaskiya ba zan iya musalta farin ciki na da ku naku ba da a ce ba mu samu malam a wannan lokaci ba mu ji labarin wannan alherin za mu bakin ciki amma Allah maɗaukin sarki shi ne shaida tun kafin zuwa malam zukatan bayan Allah dan anan na gaya mafi yawancinsu za ka zo muna cikin farin ciki da kuma mara balale da wannan ziyarar naku amma billahi al'adu, daga lokacin da ka fara furta kalmar farko zuwa yanzu Allah ne kaɗai zai faɗi abin da ke cikin zukatan bayi na alkhairi da farin ciki banda iyaye da sauran 'yan uwa da sauti yake kai musu nesa malam Allah ya saka maka da alkhairi Allah kuma ya ƙara danƙon soyayya tsakaninmu Allah kuma ya haɗe kanmu a bisa sunar manzan Allah sallallahu alaihi kamar yadda. malai ya ce bai san dalilin da ya sa bana ma aka ce ya zo nan ba wallahi don mu amfani ne ba mu san malam ba ashe wani alheri ne ake dunkulo mana ake turo mana garin nan ba mu da labarin shi amma da izinin Allah ba za a ƙara yin alherin nan ba ma ciki ba da izinin Allah kuma waɗannan bayan Allah kamar yadda malin ya magana game da su wallahi ba abin da za mu faɗi sai alheri a kansu ina yawan gaya masu kuma ina yawan masu addan Allah ya sa masu albarka malam ban karatukan da muke da bayan Allah nan ba wanda a kwanakin mako ba lokacin da ba mu karatu da su ran litini tsakanin azahar da la'asar muna karatuttuka na aji da su a nan muna katun usulul fiqh ulumul qur'an da mustalahul hadith muna karatun lugha muna karatun nahwu muna karatun sauran tafai da suka shafi wannan fannin litini talata laraba kuma muna karatun littattafan fikihu yanzu haka da wasunsu muna askari da su anan da sauran abubuwan da littafin ba sai na lissafo su ba hmm. alhamis da juma'a kuma yan uwa mata muke karatu da su muna karatun muwatta malik mun mun gama bulogul maram riyadus salihin yanzu muna alwajis da kuma al'azkar na al'imamun imam da su mata ke in ka zo nan masallacin nan cike yake dankam can masallacin mata ne haka waje duk aka suke zuwa sifarin ango suna koyon addini sannan da asuba a ranar alhamis muna karatun littafin sunanar darimi juma'a muna karatun allu'ulu wal marjan ranar asabar muna karatun bulogul maram mun sauke muna maimaita muna ɗauka ladu ko muna karatun riyadu salihin mun sauke littafin muwatta malik muna karatun littafin minhajin muslim da sauransu wannan karatun asibakin sannan asuba litini talata laraba kuma akwai karatun aji na musamman da ake karatun waɗancan littafai na aji na fikihu na loga mustalahul hadis usulun fiƙi, ulumul ƙoran usulun tafsir da sauransu da magariba kuma haka duka akwai darussan da muke karantawa muna karatun littafin sharhu sunna na al barbahari sannan muna karatun usul na a wannan masail jahiliya sharhu masail jahiliya kwarai da gaske muna karatun littafin minnatur rahman fi fiqh sunnati wal qur'an muna karatun littafin eh ashabur rasul sai ahkamul jana'is na Muhammad Hassan sai eh lamiya ta ibnu taymiya sai suke nan katun magaraba ko to sannan kuma bayan isha'i mun tashi karatu kuma a din rana irin wannan litini a asabar da lahadi muna karatun littafin ilamul muwakkain an rabu. alamis da juma muna karatun difa'un anis sunna wa raddi shubahil mustashriqin wal kuttabil mu'asirin na Dr. Abu Shahaba sannan litini talata laraba muna karatun littafin al-intisar lis-sahabi wal al sannan da asba kuma bayan an tashi wancan karatun kuma akwai wani ajin da muke kafi littafin alfarko bayan alfarar almilal wa nihal da al'awasin milal awasin. waɗannan da wasu littafin wanda ban iya faɗin sunansu ba waɗannan bayan Allah haka suke zama ake karatun nan da su shi ba wani wanda mutum ɗaya janye jikin shi ce ba zai iya kuma tun da muka fara haka muke da su da yawancinsu ba su zo nan ba sakamakon malam na karatun bukari eh, amma in ba wannan karatun to wannan waje masha Allah za ka yi farin ciki in ka zo ga mata da maza da suka ba da lokacinsu Allah maɗaukin sarki ya saka da alkhairi kuma na faɗin malam wannan ne a don koyon ba sai don ya taya waɗannan bayan Allah addu'a Allah ya sa masu sabati akan abin da suke haku. Allah kuma ya sa albarka mutane ne masu biyayya da sanin ya kamata ba mu tsarke ku kowa a wajen Allah amma za mu faɗi abin da yake zahiri ne wallahi ko waɗannan bayan Allah muna faɗin alheri game da su duk abin da kuma muke yi mun gode Allah wallahi malam ba wani mutum ɗaya wanda yake ɗaukan ɗawainiyan cewa ga abin da muke muke da kanmu za mu zauna mai taksin kanmu muna son za mu sai kaza ko za mu kaza imu imu za mu abu malaminmu ya karantar da mu cewa bayan mun yi karatu kuma mu nemi sana'a duk wanda ka gani ba namiji ba mace ba anan kowa yana da sana'an da yake shi yasa muke yin abun abunmu kuma mu faɗi sunnan da muka fahimci cewa ta inganta daga manzo Allah ko mu aiki da ƴan kayan mu wannan na faɗi ne saboda malam ya ƙara ƙaunanku saboda Allah ko kuma ku kaune shi ƙaunace saboda Allah Allah ya saka malam da alkhairi amin Allah ya kai shi gida lafiya Allah maɗaukin sarki ya haɗa mu cikin alkhairan da malam ya zo mana da shi kuma Allah ya ƙara tabbatar da mu akan wannan haɗin kan da aka yi kira akan shi kuma da izinin Allah maganan ahlus sunna su ƙara rabuwa ƙasar nan ba za a ƙara gani ba da izinin Allah ba maganar rabuwa an riga an haɗi kuma yadda malam mana bushara duk mai tsalle ga matsallan zai dawo sai a ci gaba da tafiya ba abin alheri da zai zo ba a samu matsala ba babu shi babu shi kar mu karaya annabi ya rasu an samu sun ja da baya su abubakar sun bari sun dawo da su haka ya kamata za a haƙura za a jajirce da izinin Allah sai mun tafi tsintsiya maɗaurin mu ɗaya kuma duniyar Najeriya gaba ɗaya kowa ya saki ba mu da hope amma in Allah ya da sunna ita ce hof ɗinmu za a gyara komi da izinin Allah kuma Allah ya saka malam da alkhairi saka mashi da alkhairi malam a gaida mana da sheik muhammad sani ya haya jingiyar shugaban majalisar malamai na ƙasa muna mai fatan alkhairi Allah maɗaukin sarki ya ƙara mai ƙwarin gwiwa ya ƙara tabbatar da digadigan shi duk abin da zai sa ya rauni Allah ya kauda mai da wani, Allah ya sa ya bi gurbin magabatan shi da suka gabace shi a wannan hanya Allah madaukin sarki ya taimake mu malam ba mu san abin da zamu gaya maka ba sai dai mu ci Allah ya saka maka da alkhairi amin wallahi ba mu da abin da zamu iya baka in ba wannan ba Allah ya saka maka da alkhairi kuma insha Allah duk lokaci bayan lokaci da muka samu lokaci in Allah ya da zamu gayyato malam musamman ya zo ya kwana da kwanaki a nan wajen yana mana karatuttuka waji waji waji waji a zariya nan da izinin Allah ba za mu bar wannan alherin ya gudu mana ba malam Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka da alkhairi jama'ar annabi na arbakinku na tauna muku albasa dabino za a ce? ko ku za a lasan muku zuma ne mai garbi haɗe da ruwan zanzan muna cewa muna godiya Allah ya saka malam da alkhairi Allah maɗaukin sarki ya sa albarka a rayuwan shi da rayuwan iyalan shi malaman da suka karanta da shi suka yi tarbiyyar shi Allah ya saka musu da alkhairi kuma Allah ya ɗaura ma bisa wannan turban da suke haka. Allah maɗaukin sarki ya mai da shi gida lafiya Allah maɗaukin sarki ya ƙara dawo mana da shi in lokaci yayi insha Allah jama'ar annabi malam zamu raka malam mu je mu dawo kuma mu zo mu sallama da ku da izinin Allah subhanaka allahumma biyamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum